Amen. sha hudu ga wata amma kalanda kuma yana tafiya wannan kalanda yana tafiya sha biyar wallahu ala sha hudu ko sha biyar ga watan sha'ban bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da dubu da talatin da shida wanda yau karatu mu na ƙarshe ke na mai lillahi ta'ala za mu ɗauki wasu darussa cikin Ramadan durusun الاعتكاف ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون وبقي كما قال تعالى ربطان شيء مسام تقوى ان مكسام تقوى شكنا الجنه سكتسنجي تامو تشي باذن الله تعالى in mun samu takawa hayewa kan sirafi sai kasance muni insha Allah in mun samu takawa sai Allah ya sauke mana lamarin in mun samu takawa sai Allah ya ba mu mafita ba shi na dai duka fa'idan zai dawo kanmu ne wannan babban halala kenan na azumi Allah ya shirata mana azumi don mu samu takawa ba ka sauran duk ibadu an sharanta mana su ne da ajilin taqwa qala Allah ta'ala ya yi ayyuhan nasu rabbakun mulladi alladhi walladi na mai qablikum saboda ne da tattaqun ai wannan darasin mun ɗauke shi tun da yawa musamman a ƙarƙashin wannan aya sannan ka duba abubuwa da yawa sai Allah mai kuma rukaka ya ce ya sanya mana shi don mu samu takawa daidai da punishment Allah ya ba mutane sallah ce yasa shi ne dan mutane su ji tsoron Allah wala bada alimtum alladhina atadaw minkum fi sabati fa da lahum kunu fi radati fasihi fa ja'alna hadha kala lima bayna yadayha wa ma khalfaha sallah ce wa amma ga wa alil muttaqi ga masu takawa daidai da abin da ya shafi wasiyya Abun da ya shafi shika mana mutum ya saki matar shi duka yana bukata bi tsoron Allah ya yi hannabi idan ƙarƙar mutumin nisa fa ƙalli ƙuhun na ri'iddati hinna wa asuru idda ce wata ƙullawa harabba ƙuri ƙuhun na min buyuti hinna wa la ya ƙuji da illa a da mifahi shi ta yana bukata bi tsoron Allah وجم وصية ألا بثمان كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين كبوا الديوة مجالات نتكى وصنا للديوة وجرب على شيء الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إذا أنت suke tare da mu 24 hours a rayuwar mu gaba daya Allah ya sharanta mana ibadu don mu samu takawa sai ya sake ware mana wata sukutin mu sake samun tirini na takawa ce nufusana taqwaha wa تقواها anta khayru man zakkaha anta أنت wa ومولاها ita takawa kuma guzurin take tun yanzu khairar zaɓin takwa ku yi guziri amma mafificin guziri shi ne na tsoron Allah guziri ne ake yi kamar da tun yanzu sun fara yin kayan sallah ko kamar yara an fara musu kayan sallah to an fara musu mai guziri to ba kayan sallah ba ne mafi mahimmanci akwai kayan da ya fi kayan sallah mahimmanci shi ne mai tsoron Allah wani ba su takwa zalika khair tufafin tsoron Allah shi fa alkhairi amma mu a gurin wal yadu billah tufafin tsumma huwa khair wal yadu billah wannan darasin farko ne darasi na biyu ramadan yana karantar da mu imani to kaga da muka samu imani muka samu tsoron Allah shikenan Allah bai kira da kuka sai saukar mana da albarkatu sama da ƙasa walau anna ahlul qura amanu أهل الإيمان واتقوا التقوى ولفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون والإيمان أنا لا مسام الإيمان شيء مزمي الله يا أيها الذين آمنوا أبيت يا أيها الناس sai كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا amanu كتب عليكم الصيام وسنا شنو اللي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا يزكي من من قام رمضان ايمانا يزكي من من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه انا سيدي كاشر دمي ايمانا الى الايمان لله yanzu yanzu ya kamata mu yi tattalin imanin ya zama ramadan da za shi ne imanan ba wai adatan mafi yawancin mu azumi a matsayin al'ada a matsayin gargajiya a shi kuma azumi ba haka yi. mutum yanzu ne ya kamata mu yi sabisin imaninmu da tsoron allahu. mu insha Allah za ka samu za mu shige shi zanzan ke a matukan ban yi tsoron Allah ba cikin yanzu ban yi guzuri ba na imani tun yanzu to ko ramadanin ya shigo kawai za a buga ne sai mutum ya fada cikin rubba sa'imin rubba sa'imin da yawa cikin masu azumi laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash wal billah da yawa cikin masu azumi ba su da komai cikin azumin sai da yunwa da kishirwa to kaga ayar ta kama da yayi wallazina amanu hadithan sallallahu alaihi wasallam man sama ramadana sai ce imanin man kama ramadana imanin man kama lailatul qadri imanin Allahumma zayyinna bi zinatil iman wa ja'alna hudatul muttaqin shi ma nan darasin mun riga yi shi musamman nida'atullahi li ahli iman inda Allah yake masu imani ina ga ko a suna TV sun karatu ne ma sa shi ma ba su yawa su amma kaga da haɗin kai da zai kasance masallacin su dinga iya gayyatar coverage a dinga yi duk sati ba zai zama da wahala ko duk bayan sati biyu bi izinin layi ta'ala ba zai zama da wahala to amma yana haɗin kai yake ya yi karanci abu na uku gafara ramadan yana karantar da mu gafara ga hadisan da na karanta guda uku ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta mutum abin da gabata da zuwan shi ya sake cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaba sai ma sake cewa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi misali cewa ban kama ne latar kadiri imanin wata saba to natijar duka yana kaiwa mai mufira da kuma ta kaddama min nan da hadithin malaika Jibiri. da annon sallasar mai hau mimbari hawan farko ce amin ya sake ce amin amin sai suka tambaya annon sallasar da bincika ce amin amin amin malaika jibiri ne ruwan ke ce mun duk wanda ramadan ya shiga har ramadan ya fita mutum biyar abin da aka gafarta mai ba ya shiga wuta fa abadahu Allah Allah ya nisanta shi kace amin shugaban manzanni ce amin shugaban malaiku kuma yi addu'an shugaban manzanni ce amin babu wasa nan ba babu wasa nan wannan addu'an ba wasa ki ba da gaskiyar gaske take to ba ya kawo mu lallai mu dinga neman abin da in muka yi shi Allah zai gafarta mana al-maghfira kuma ga gafarar nan wuri daban-daban ga gafarar nan nau'i-nau'i nake cewa akwai automatic gafara akwai manual gafara ce akwai ibadun da kana taba su kawai insha Allah sai Allah ya dinga gafarta maka zunubanka akwai kuma maruwar shi ne zaka ce Allah ka gafarta mu to ka sai ka iya yanzu giya ce ta mota an baka iya sa ta ba gaba ɗaya giyar sai ka lalata hmm? ba ta ka kullo shi ba komai kawai sai ka ƙaƙara giya da ƙarfi to sai ka ga motar zuwa yau za ta yi lasi hmm? za ka cire giya kawai da ƙarfi za ka bincika hmm? kaga wannan motar kwarbabbiyar mota ce to haka neman gafarar shi ma in baka iya ba da maimakon ka nemi gafara kuma kana neman sai ka sake neman gafara Allah ya gafarta maka kan ka tobar da kai mana baka bi lafazan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce astaghfirullah astaghfirullah to ga mutum ce astaghfirullah kaga ya bata abubuwa da yawa to zaka yi kasa gafara kashi biyu automatic da manual automatic ita ce wanda za ka samu ibadu ne suna nan kana yin su sai Allah ya gafarta maka zunubanka kamar wannan man sama ramadana imanin wa tisaba sai ce mi ufira da kaga da muka ce rabbi kulli bai man qama ramadana imanin wa tisaba ce ufira lahu man qama lailatul qadr imanin wa tisaba ce ufira lahu kaga wannan ibadu ne akwai ayoyi da ahadithai da suka zo da yawa kamar innal ladina yakshawna rabbahum bil ghaib lahu maghfiratun wa ajrun kabir kaga lahu maghfira dan baka ce rabbi fili ba amma Allah ya ce lahu maghfiratun Allah ya gafarta maka ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum kaga suna nan da yawa ya kamata lalle mutum ya nemo su bi idnillahi ta'ala in kai imani ka ji tsoron Allah ka faɗi qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سيجب يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyiba aga duka wannan suna tafiya automatic sannan ne shine ka bude baki ka ce rabbi firli ya danganta a wani guri ne musamman a sallah kaga akwai wuraren da muke neman gafarar Allah to musamman cikin Ramadan da aka samu shine lokacin da aka fi salloli in ka hada sallolin farilla da kuma sallolin nafilbili babu wani watan da ake sallah fiye da ramadan kaga dai mafi yawancin masallaci ana yin salatun tarawi ko da kiyamu ramadan to kaga raka a goma sha daya hmm, na dare kenan sannan kuma ga nafulfulin rana ga sallar farilla to kaga cikin wannan bulbuli kamar guda raka arba'in kenan raka arba'in kana cewa mai a cikin sujada kana Allahumma ighfir li dhanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu fa irin bod na masallaci ne ya kamata irin wannan addu'o'i cikin Ramadan a dinga karantar da mutane ko da minti biyar ne jama'a ba ta addu'a mai muhimmanci Allahumma ighfir li dhanbi kullahu ba kunya bane imam yana faɗa mana faɗa domin su su iya gaskiyar magana da wanda shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da sahabbai keke da keke ya faɗa su faɗa hmm? sai ka samu sahabi ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu kaza kamar yadda yake karantar da mu me sura qur'ani to mu me zaba ba ma irin wannan karantarwa sai dai a rufe a rufe to dai wai ka samu wani addu'o'in gaskiya mutane ba su iya ba maganar gaskiya ke to kake nan mun sau hanyar ke sai da zo yi karatu in na kabara ne yi kabara Allahu akbar Allah da da, sai gari ya waye kamar an zo wannan kuma ya samu bai iya ba kamar sallar janaza ne da ake haƙoye mafiyancin ka duba to me ake faɗa ne wai sai ka samu shira ranar kawai da ya kawai Allah ya gafarta mai to kaga akwai kuskure a wurin da irin wannan addu'o'in mu dinga yin su Allahumma ghfirli dhanbi kullahu dikkahu wa jillahu in ka dago ma Allahumma ighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni a Ramadan mai azumi yana da addu'a karbabbiya ya kake ganin ka dage wannan abubuwan insha Allah Allah zai karba ko kuma rabbi fili rabbi fili rabbi fili rabbi fili sannan kuma ka je can karshe karshen sallah bayan tahiyya اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم sannan kuma da karshen abin da annabi sallallahu alaihi faɗa tsakanin addu'o'i da sallama abu na karshe shine Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لقد duk wannan suna tafiya mai سيكا sai ka buɗe baki ka yi amma an ibada kawai za ka yi ko baka faɗi komai ba wurin da ba buƙatar ka faɗi komai ne ibada kawai za ka sai kuma Allah ya ne sai ya bincike in binciko su in ta yi bi idinin layi ta ana ka samu allah ya gabata astagfirullah al'azim mallabi. la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi in kai laifi ka faɗi wannan to ko da mutum ya gudu fagen daga ne allah zai gabata ba amma ban ka kiyaye astagfirullah al'azim mallabi. ka faɗe shi kamar balarabe kar ka faɗe shi kamar bahaushe ko kuma kamar wani yare dai daban astaghfirullah alazim allazi bige nan gaba da astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayh mutum zai da yawa amma kuma yana ta yin mai shirme ka faɗe shi gaban yadda manzon Allah ya faɗa astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayh na tambayi mutane da yawa su ana sauri ne shi sa ke cewa astaghfirullah alazim allazi sauri ko to ga addu'o'i nan da yawa da ka yi manual insha Allah sai ka samu Allah ya gafarta to in tuno ne da wannan hadithin yana tayar min da hankali sosai hadithin jibril ba ce duk wanda ramadan ya shiga har ya fita mutum bai abin da aka gafarta mai mai shiga wuta to Allah ya nisanta shi kan Allah ya sa wannan addu'a ta hawo akwai gafara cikin ramadan wanda ga take cewa lokacin shi buɗe baki Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kull shay an taghfirani Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kull shay an taghfirani to ne ban gafara jigo ne a cikin Ramadan abu na hudu yanzu na faɗa nawa kenan na abu faɗa abu uku ramadan yana karantar da mu attaqwa wanda ka samu halin mu mafi yawanci yana daidaituwa cikin ramadan amma ana cewa an ga wata shi kenan kuma sai a koma gidan jiya a wajen rubuta yana karantar da mu imani yana karantar da mu neman gafara da ita kanta gafara abu na hudu yana karantar da mu neman lada neman lada da wannan wancan hadisan da na karanta ga duka yake cewa ban saba ramadana imanan ya ce wa ihtisaban da neman lada shi kan shi azumin yanzu zan yi shi ne ina neman ladan da Allah ke ba masu yi shi to menene ladan azumi ne daga azumi yana ceto menene ladan azumi ne azumi yana kai mutum zuwa ga aljanna a aljannan mata musamman kofar rayya me ladan azumi azumi garkuwa ne as-siyamu jannatun yastajinnu biha al min an-nari garkuwa ne barin wuta da izinin Allah ta'ala to kaga irin wannan ladadakin ka neme su daga cikin ladadakin azumi warin bakin mai azumi atyabu inda Allah min rihil misk ya fi turaren almiski kan shi gurin Allah to kaga sai nemi wannan ladan shi mai azumi yana cika mai ladan shi ba tare da kididdiga ba kaga sai nemi wannan ladan to ga ladan da ke musamman na azumi Ramadan yana karantar da mu ihtisali abin da kake a cikin azumi kana neman mai lada ne na Allah shi kanshi azumin qiyamul za ka yi neman lada ne lailatul qadri ciyarwar da ka yi sadakoki da ka yi duka kana neman mai lada abu na biyar ramadani na sake karantar da mu kiyamun layli siffa daga cikin siffofin annabawan Allah siffa daga cikin siffobin manzannin Allah kuma siffa ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam siffa daga cikin siffobin salihai hmm? salihai za ka samu suna mai kiyamun layi kuma wannan ba wai al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba dukkan al'ummomi har ahlul kitabi Allah ya siffata su suna kiyamun layi ahlul kitabi fa ka san suwa ahlul kitabi yahudu da nasara ko muminansu Allah ya siffata su cewa suna qiyamul layl a ina za mu samu wannan Allah ce su sawa ai su ahlul kitabi ba wai daidai da daidai suke ba Ina ce bai yahudi ce duk bai ke nan kamar su kudin goma Allah ce su sawa in ahlul kitabi ummatun ya tuluna ayatun llahi ana al ya ce wa su tuluna ɗan hada karatu da kuma sujjada ne ke nan qiyamul layli ina da zai ce wani kiyamun laifin din nan duka wani hususiya ce ta manzana oke wannan ma hususiya ce ta hannun kitabi ko a wannan maganan ba maganan ɗauka ba shi inda ni ba zan iya ba da sai kana kai kai kuma da za ka yi in ce allah ya taimaka maka to kaga annabi sallallahu sallama ya ce man kama qama ne kaga bai ce man qama muharraba ba man kama safara kiyamun sai aka ce shi a cikin ramadan man kama ramadan imanin wa ihtisaba man kama lailatul qadri imanin wa ihtisaba to kaga yana karantar da mu kiya. don na samu littafin kiya ko ramadan Kiya ko ramadan na Muhammad Nasiruddin Al-Albani duka lokaci ya kore da ya kamata yin wannan karatukan an yi shi before ramadan kafin ramadan da wata ko wata biyu don ya kasance mana nan da shi a ajiye domin yanzu mafi yawanci ko da an ce an fara karatun lokaci ya kure sai da ce za a yi karatun kullum da kullum amma na da awa ɗaya misali kullum daga nan zuwa ramadan to yana yiwa amma ba kuma daga sati zuwa sati yau za mu dakatar da karatu daga lokaci ya ƙare da ya kamata lalle mu sanya a shirye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen qiyam ramadan sai mu ga mu muke yi shi manzo Allah yake yi ka samu da different experience sosai ya magabata suke yi ya mu muke yi da different experience mu haɓu ba kawai a ɗan yi gaggawa sauri-sauri za a je tafsiri hmm? a yi gaggawa liman kai ka daina ja ka a hudu, ka daina su jada a irin abubuwan da ake ba ma limamai yanzu, ba a so ana daɗewa sosai ka san mutane sai su gudu da mun waye ce ya zo. eh waye ce ka zo in dai ka san limai yana dadewa to ka je gurin da baya dadewa ko kuma ka tashi kai kaɗai? a da daddare ka yi sallan ka yadda kake so a gane dan ba ce lalle lalle sai mutum yanzu amma ka bi liman din ya fi falala in ka tsaya tare da imam har aka ƙara sallah kutiba lahu qiyamu laila za a rubuta ma kaman dukkan daren gaba ɗaya kana sallah to kaga in haka nake ne yanzu na tashi da daddare me zan yi kenan misali yanzu na tsaya tare da imam har aka kara sallah yanzu a bani kamar na yi kiyamun laili na dare gaba daya yanzu na tashi da dare misali me zai kamar karfe biyu uku hudu biyar me ne kamata na nan yau yawwa mun buga da wai sallah ita ce wai ibada kawai a'a كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ya هم يستغفرون istighfari neman gafarar Allah addu'o'i wannan lokacin shine daidai lokacin shi amma ka yi sallan farkon dare an baka kuma ladan qiyamul layli kuma kana so ka sake samu wata to ai gurin ya cika ma kenan ai babu wani bukata ne kuma kaga ka yi isha cikin jama'a an sake baka rabon dare kuma za ka yi kuma sallan asuba za a sake baka ladan mai qiyamul layli gaba daya to ya kaga kiyamul layli insha Allah kan din shi na gani is enough sai ka samu su ibadan da kuma kake laji don su kamar istighfari din yawan addu'o'i karatun qur'ani tadabburi na ga sai ka cika account ka kuma da nagode to akwai kiyamu ramadan da karatun da muke kiyamu wannan Aisha radiyallahu anha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa da daddare a sai kafa kafafun su ko kumara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da aka zafata mai komai da komai ba bai tsaya sai kafafun su kumbura ban yi tsaya sallah ba wai sallah ne shaf shaf ko zai karanta suratul baqara da duba suratul baqara ne da suke da tsawo zai karanta suratul misali zai karanta suratul ali mara duka tsayuwa guda daya su a lokacin su 24 hours suke da shi kuwa da eh ya mana 24 hours ne sai dai lokacin su ya fi namu albarka yanzu mu muna kusa kusa da kiyama ne shi sa aka samu lokacin bashi da albarka akwai da zaman shaf shafe daga lokaci ya wuce dazu dazu na kai kiran sallah ba yanzu yanzu nan kuma zai kiran sallah isha dazu dazu na kai sallah asuba kuma yanzu yanzu zai sallah isha to kuma ka kwanta ya ka samu ba daddarewa ba yi kiran sallah asuba sati kafin zai ka samu shaf shaf ya yoyo da lokacin namu ne ba shi da albarka kuma ka duba da da ya lokaci yake kafin a ce ma ramadan ya kewayo mu dai lokacin mana yan misi misi ka samu sai an dade an dade an dade an dade ga ma yanzu ba sai ka tuna wai kayan abu yanzu da yanzu shekara goma kwanan nan na tafi jami'a shi har an kare jami'a kwanan da mai sabis 2003 hmm, zuwa 2004 wai ga shi yanzu yanzu na fa kwanan nan ba wajen shekara goma ke kwanan nan ba kwanan nan na fara tafiya na yi jawa za a yi tafsiri 2005 ga shi wannan shekarar ya zama shekara goma ke kwanan nan ba to kaga yadda lokutan suke tafiya ne lokacin mu sai zama ba shi da me ba albarka lokacin Allah ya kwashe albarkar shi wannan fa'idoji biyar ke abu na farko tsoron Allah abu na biyu imani abu na uku neman gafara na hudu neman lada na biyar ramadan ya karanta da mukiya. littafi ne sukutun a karanta kiyamu ramadan abu na shida qira'atul Ƙura'an. wannan Allah ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramadan shine watan da Allah ya saukar da ni alquran kai google din wannan haru salafi fi ramadan ka sashi a google da larabci ke haru salafi fi fi ramadan yaya magabata suke cikin ramadan to awwalan haru ma qira'atul qur'an inda suke tare da karatun qur'ani ha ah? abdullahi ibn abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama malaika jibril yana zuwa yayi mudarasan qur'ani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mudarasan kuma yana kasancewa da dare ma'ana kiran yana yawaita karatun qur'ani cikin azumi to malai ya ga mana salaf suke tare da karatun qur'ani yace kana al-aswad ibn yazid yaktimu al-qur'ana fi ramadan fi kulli laylatayn fi kulli lailatayn yaqtimu alquran a cikin duk kwana biyu yake sauke qur'ani wa kana yanamu bayna al-maghrib wal isha Idan bacci shi kawai da zai samu ya bacci ya huta tsakanin maghrib zuwa sallar isha da lokacin da zai samu ya huta to kaga mu kuma lokacin baccin mu yaushe ne yawa mutum ya huta ne sosai masha Allah bayan sallar asuba ma sake komawa huta sosai da rana ma sake komawa masha Allah sun waliyadu mun na maka ba yana zuwa kai na zuwa kanka yana yawa kai mausimi na me bacci bacci bacci bacci amma su bata ina wa kana sa'id ibn jubayr yaqtimu al fi kulli laylatayn shi ma sa'id ibn jubayr duk kwana biyu yake khatima وكان الوليد بن عبد الملك يختم في كل ثلاث شكما الوليد بن عبد الملك كان أهو كراتون قرآن كراتون كراتون وختم في رمضان سبع عشر ختمة ورمضان يا سيد قرآن سبوم شابط قال أبي عوانا شهدت قتالا يدرس القرآن في رمضان قال وكان قتالا kana qatada yaktimu alqur'ana fi sab'in qatada shi kuma yana sauke qur'ani shi duk sati ke wannan ba cikin ramadan ba ke fa idza jaa ramadan khatama fi kulli thalath duk kwana uku kawai sai sai qur'ani fa idza jaa al-ashr idan goma karshe shiga khatama kullu layla duk dare sai ya sauke qur'ani qala nabi ibn sulaiman wannan google nake karanto maka ba kai sai ka mai da google din wayan ka kawai sai whatsapp sai menene shirme kawai a ah, whatsapp tuta shikenan ga abubuwa da yawa da zaka samu a ciki amma Allahu musa sai bbc www.bbc.hausa.com voa sai labarin duniya kai ka kariya a abubuwa masu yawa ilimin muka masu yawa masha Allah wannan ce babu kyau wa ka dauki da abin da aka yi ɗauka mai kyau tsaron kuma ka bar shi amma ga ilmumukan da ya kamata in sani a yi wannan masha Allah ilimi ne mai yawa sosai a wani sai ma yake cewa قال الربيع بن سليمان كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان ستين ختمة إمام الشافعي هنا سوف القرآن سو ستين عشر رمضان wa fi kulli talatin na khatma in ba a ciki ba kuma zai kasance kowane wata talatin? 30 kaza kusan kullum ke to ga wannan su masha Allah kan ba su da lokaci sai na ibada ce amma kai ba ka iya wannan kuma mustamir daga dukkan Ramadan masha Allah wa kai ta kawo haɗu salaf fi Ramadan to kaga yaya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ce wanda zai karanta qur'ani kasa da kwana uku bai fahimce shi ba ibnu rajab al-hanbali yake cewa wannan ya zo ne in ba a wayan lokuta masu falala ba mana wayan lokuta masu falala ne to mutum ya yawaita iya da zai iya Allahu a'lam wannan ne karatun qur'ani abu ne wanda yake mai muhimmanci ta ce tafsirin qur'ani karatun qur'ani domin mu kuma tafsiran namu yaka samu dai gashi nan kowanne da irin manhaji shi akwai wanda ke mai da tafsiri kawai kanun labarai akwai wanda zai mai da majalisin tafsiri kawai al'amuran siyasa al'amuran siyasa ta shiga kuma ana nuna ma duniya in an ji aya ɗaya kuma sai a koma al'amuran siyasa wani mai kyauta ba a najeriya wani ya yi kaza wani ya yi kaza har wajen minti arba'in ya kare kaga kenan duka duka bai wuce tsara minti goma sai Allah rahma sake maimaita dan yi brush kuma dan sake shigo da surutu shi ke dan lokaci ya bari qira'atul qur'an in da mu je tafsiri mu kasance muna sauraro ka da niyya mai kyau kar mu zama da shi yayi domin karatu tukan ma na lura mafi yawanci muna zama da shi yayi ne kawai ko majalis irin wannan kawai a zuwa taro ne shikenan. kenan kuna ka samu suke iya dogewa din yan kaɗan ne kaga gama nan da ka iya nuna misali malam yana da ciwon da suke dagewa ga alhaji haya yana ciwon da suke dagewa a ga malam suleiman a baya ga malam mahmud ta yi wannan tsiragu suna daga ciwon da za su iya dagewa ko an ce so su yi darasi a nan za su iya Da man za su ɗauka kawai da maraice can karfe biyar ga roka samun mutum ya sa bai tarewa ya tara wuri wannan shi ma ya tara wuri mana karatun an mayar da shi kawai ni ina son zauna guri kaza hmm? a ɗan yi calikanci shi kenan to kaga irin wannan bara mu je ko ina ba littafin ba shi da littafi in ana karatun ma baya bi in dan fa'idar ne ma baya rubuta bai to ga wannan yaushe shekara ɗari a ci gaba da karatu da shi shirme ne hmm? shekara ɗari a ta karatun ba abin da zai iya amfana ba da makaga wannan zai zo da littafi yana yana bi yana insha Allah wannan mustaqbalan na in an dora shi a guri bi idinillahi ta'ala za ya samu cin nasara to mu daina mai da karatu mu yayi mu daina mai da majalis wajen yayi a guri ne kawai na me na neman ilimi ilimin kuma da mutum yake so bi idinillahi ta'ala ya fara da shi to abu shi da kenan Ramadan yana karantar da mu karatun Qur'ani ko da ba za ka iya gaba ne ba lalle ka samu abin da za ka karanta ko ka samu ayoyin da za su dinga maka caji ayoyin da ka san karanta ta za ta ma cajin zuciya ka lizinci wanda ayoyi ka ta karanta su da yadda ta ta'ala ka samu allah mai ma abu ya tare da maka lara abu na bakwai ramadan yana karantar da mu aljudu wal infaq aljudu menene judu kyauta kenan da infaq ciyarwa da wannan ibn abbas yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كوتا manzan Allah sallallahu alaihi kuma kyautar shi ta fi yawa cikin Ramadan lokacin da yake haduwa da mala'ika Jibril sai mu darasa Qur'ani yace fala rasulullah sallallahu alaihi wasallam da Allah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khair min ar-rih al-mursala kyautar shi ya fi iskar asuba kaga iskar asuba ko ina tana shiga lokacin kyautar manzan Allah tana kai ko ina tana kaiwa zuwa gurin musulmai har wanda ba musulmi ba ma yana fa'idantuwa da kyaututtukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ko da baka da ma sai ka kwatanta eh, ka wani ya bi ka na wani ya bi wanda kake ganin yake kasa da kai ka sake dauka ka ba wani wanda yake kasa da kai ka sake dauka ka ba da kai a kai ma ka yake da manzon Allah ciyarwa a to kaga lashin ka yana daga cikin abubuwan da mutane suke da bukatun sosai mutane suna cin kunci wannan abu na dauke nan na bahu abu na takwas akwai neman albarka ramadan yana karantar da mu neman albarka da wannan abu wani dare guda daya dare ne guda daya za ka yi cewa kamar 12 hours in karba daidai da daidai da rana ke. Rana 24 hours to divide by 2 kaga 12 ke. 10 hours 12 hours 30 uh, gwargwadon irin wannan rangin ne ne to ɗaukudu wayannan awoyin amma su ne khairun min alfi shaharin sun fi watanni dubu alkhairi sun fi shekara tamanin da uku alkhairi daga albarka ke ana karantar da mu neman albarka a watan albarka lalle mutum kane bari irin wannan dare zuwa har ya wuce ba tare da wayansu ayyuka da mutum zai yi har Allah mai bima ɗaukaka ya ta bai shi daga kuɗi ne nake cewa ka duba miliyan tamanin da uku duk wanda ya tsaya cikin wannan dare za a baka naira miliyan tamanin da uku ko kuma daga darajar ta ce dala miliyan tamanin da uku ya alhaji ka tara wannan gudun euro miliyan 83 ya kake gani don kimta ido kuwa kimta wannan mutum ba zai kimta ballan dama ce ya yi bacci duk abin da za ka sha ya hana ka bacci sai ka sha shi saboda kudin ba wasa bane ka ji ba dala miliyan 83 ba euro miliyan 83 kama kaga lailatul qadr khairun min alf shahr masu bacci da yawa hmm? wani ma bai san ma an shiga daren lailatul qadr bai sani ba ya rubuta to kaga wannan ya zama darasi gare mu wannan dubban albarkar lalle mu yi kokari mu samu wannan garabasa abu na takwas abu na tara ramadani na karantar da mu samun aljanna kai daga farkon shigan shi kawai idza ja ramadan futtihat abwabul janna ramadan yana shiga sai a bude kofofin aljanna to ga an bude to yaya zan yi tsinduma cikin aljanna kaga sai ka nemo hanyoyin aljanna kuma ke da me da me zan yi da me da me zan kama kawai sai tsinduma cikin gina aljanna to ba abin da ya laifin abin da aka fara ambata na farko da na biyun nan takawa da imani انكسر ايماني samu ان الذين امنوا da الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا kanat وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين هنا تركه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة سيقول قبوبا kaga kenan duk abin da ka san zai kai ka aljanna sai ka kama yin shi a kullum kar ka gaza kai aikin aljanna kamar biyu zuwa uku biyu uku uku, biyar zuwa uku daban-daban daidai da tahowa masallaci ka dinka kyautata niyya kana neman lada man qada ila al-masjid awraha shikenan adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama qada awraha duk abin da ka sani na aljanna ne ka kyautata niyya ka halatto da shi sai Allah ka samu ya baka ladan kana zauna ka kawai ka yawaita mai subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar wannan ghirasul janna da shan aljanna abu na goma na ƙarshe kenan ramadan yana karantar da mu tsira da bauta duk dare cikin ramadan Allah yana da wanda ke yanta su da bauta duk dare akwai wanda za a yanta su bi idinillahi ta'ala da bauta to shi shin ina ciki a wannan ramadan ina fata bi idnillahi ta'ala shin kana ciki bi idnillahi ta'ala ka sa hope sannan kuma ka kama hanyoyin da za su tseratar da kai daga wuta kuma zuziha a nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa ma hayatu dunya illa mata'ul wannan darussa goma kenan a takeice ba wannan ce dukan su ba kake a'a wanda zan yi halatto da su shaf shaf da kuma daidai da wanda za ka shiga ka samu abubuwa ne masu yawa yawa sosai da fata Allah mai kuma da kuka ya dace da mu fi duniya da akhira اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين المعصيه ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليمين وما تحول به علينا alaniyatu me da karshen yau alaniyatu wa sirru yana da cikin hisul muslim cikin addu'o'in sujjada Allahumma fi dhanbi kullu ita ce na ganta a wata riga can can cikin naija rigar da za ka yi tafiya za ka kai wajen awa goma sha biyar daga nan yanzu ka ce ka sa mai a mota aka tafi gurin ba za ka kai awa kamar goma sha biyar amma gurin kula da ya kaga ga addu'ar nan ma sha ba kuma rubutu mai kyau da larabci ba ba wai hasan boko ba kamar da aka gani a jos da larabci allahu kfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا شك أن أبين مكامة سوسي بإذن الله الله بزي تعبد دمو لم يكن معنا وكالة تدمو في دولة الآخرة أسمعك الله ونبي وانا بوكل لك فدا لدينا ولي ويبسايت اسمي أشياء يوشيو شيء وعربي na larabci ke a shi ka sa shi ne kawai duk abin da kake bukata amma dole sai mutum ya tantance akan mawu'i ne za ka samu sun bazo maka abubuwa masu yawa amma kamar irin su www.ahalulhadithi.com to nan gudun shi mana da kyau sosai www.ahalulhadithi.com amma mutum shiga google direct to shi ne za samu zai fito maka da website ɗin da yawa sai dai website ɗin za ka yi hatara sosai na yahudawa ne wayansu kuma na yan shi'a ne shi nan dai kowa yana posting abin da zai posting amma ɗalibi mai ɗauka daga duba haka za ka yi gane cewa wannan rubutu ne mai kyau wannan kuma rubutu ne na yin shi'a wannan kuma rubutu ne ɗan kaza tantancewa bai yi ta'ala amma ya kasance da larabci

kamar na karatu da ake eh iska ce ma kuti ba karra abin da aka rubuta kai na nan amma wa ma hufi ba shi ke nan lokaci ya ka samu farra ya gudu duk wanda zai zo ya karatu a nan ka duba littafin shi ne sai ka samu akwai mai ta'alikat ɗan gefe-gefe ya ka samu da ƙananan rubutu ya ka samu akwai ta'alikat saboda me saboda abin zai saurin halatto maka kwakwalwa ina jin malam jafar rahimahullahu ta'ala wajen karatun kitabun tauhid ya faɗi irin wannan magana ya ce wannan littafin koda da naira kaza ne wallahi ba zai sai maka shi saboda me akwai ta'alika a ciki akwai rubuce-rubuce da yi wanda yana buƙatar yi karatu ba sai ya sake sabuwar muraja ba kawai zai ɗauki littafin ne kawai zuwa gurin karatu kamar babu irin wannan ta'alika to yana bukatar kuma sai ka sake sabuwar muraja to ga wanda zai iya la shakka rubutun shine mafi kyau amma ga wanda ya kasance ba zai iya ba to kaga kenan akwai masu sauraro kamar wanda ya kasance ka yake da matsalan ido to su mafi yawanci zaka samu labar sauraro ne kawai in mutum ya saurara shi ke ne ka samu ya nade wala shakka rubutun yana da fa'ida sosai ya fi sauraro kawai amma kuma mutum zai hada guda biyu duka insha Allah suna da fa'ida Allah ya tsaka da fitar da su subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka